بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah ya sa maganganunmu su dace da ayyukanmu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha hudu a wannan wata na Ramadana hijira ta manzon tsira a sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna cikin suratul qasas wato sura ta ashirin da takwas daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama za mu tashi da ikon Allah daidai kan aya ta sittin jiya mun dakata kan aya da Allah yake cewa ma kana rabbuka liyuhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikil qura bi zulmin illa wa ahluha zalumuna. Allah ya bayyana mana baya halakar da wata al'umma sai dai in ma abota al'umman azzalumai ne amma matukar al'umma na adalci ko suna islahi Allah subhanahu wata ala baya halakar da su wama kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihuna matukar mun kiyaye nagarta mun yi biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya halakar da al'ummar da ke da nagarta zaka duk al'umma da ke cikin jarrabawa marar daɗi take so Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mata ɗauki to dole ta gyara alaka tsakaninta da Allah wajen biyayya zuwa ga dokokinsa sau da kafa yadda suka tabbata a Qur'ani da Sunna bisa ga fahimtar magabata mafhum tayyib za mu tashi daidai kan aya ta 60 da Allah yake bayyana mana jin daɗin rayuwar duniya gaba ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم utitum dukkan abin da aka baku min shay'in na wani abu fa mata'ul hayatid duniya jin dadin rayuwar duniya ne wa zinatuha da kuma adon duniya wa ma inda Allah abin da ke wurin Allah khairun shi yafi alheri wa abuka kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qiluna ba za ku da ku fahimta ba wannan aya na ci gaba da bayyana mana cewa ita duniyar nan da muke cikin ta jin dadi ne mai yaudari Allah ya ce wa ma'utitun babu wani abin da aka baku min shay'in na wani fa mata'ul hayatid duniya face kawai dan jin daɗin rayuwar duniya ne mai yaudari a ran ma akwai yarwa a cikin suratul shura ba laifi ka ɗauko mana ita wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر وما أوتيتم دكا أبن أكباكم من شيء نكومي دكومي فمتاع الحياة الدنيا كوي جن داديني نرأي والدنيا وما عند الله أبن دكي ورن الله خير شيء في الخير للذين آمنوا ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suke tawakkali wannan aya ke bayyana mana cewa dukkan wani jin daɗi na rayuwar duniya da muke ciki daga wajen wane ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala yake kuma ya ƙara bayyana mana amma abin da ke wurin Allah khairun shi yafi alkhairi lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suke dogara mafhum tayyib ko haka wannan aya tana bayyana mana a fili jin daɗin rayuwar duniya kaɗan ne abin da yake tabbas wanda babu kokonto kuma shine alkhairi shine mu nemi abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala na lahira amma abin da ke cikin duniya jin daɗi ne mai yaudare dan takaitaccen jin daɗi ne wanda zai yaudare ki zai yaudare ni zai yaudare shi amma ga mutumin da ke son rabauta sai nemi abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala mafhum tayyib baya ga wannan kalmar mata mata da Allah yake siffata jin daɗi da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana rayuwar duniya ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya Allah yace kawai jin dadi ne mayaudari jin dadi ne dake yaudaran mutane amma babu tabbas a cikin sa mafhum tayyib haka rayuwar duniya completely babu wani jin dadi da ba yaudara yake ba shi yasa Allah yace ku sani rayuwar duniya la'ibun wa lahawun wa zinatun wasa ne da sharholiya da ado da alfahari a cikin ‘ya'ya da dukiya wannan shine rayuwar duniya amma abin da ke da nagarta shine abin da ke wurin Allah subhanahu wata'ala zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al minan zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dhalika hayati wallahu indahu husnul ma'ab sai ce qul a'unabbi'ukum bi sharrin bi khairin min dhalikum lil ladina taqaw inda rabbihim abin da ya fi wannan alkhairi shine mutum ya koma wurin Allah ya yi ta gawa amma jin daɗin duniya mai yaudari ne a lokacin da duniya ke ɗaure wa mutum gindi ya fara jin daɗi kuɗi na samuwa mulki na samuwa to bahaushe ce wai ganga in ta ƙara zaƙi ta kusa fashewa wanda yake nuna cewa ɗan adam duniya ta kusa ƙare masa ne in ma a ɓangaren ajalinsa ya koma zuwa ga Allah ko kuma Allah ya dandana masa ya kwace ta duk inda Allah yake kiran duniya a mafiya yawa a Kur'ani in ya yaba duniya ya kira siffanta da jin daɗin da sai ce mata jin daɗi ne kawai wani irin jin daɗi wani balaraben ƙauye idan kina so ki fahimci kowane yare a majalarsa yadda yake da inganci to a ƙauyuka ake samun yare mai inganci idan kina so ki samu infallible fulatanci to je ki ƙauye idan kina so ki je larabci standard da bai lalace ba to je ki ƙauye sai wani balaraben ƙauye ya ga Allah yana siffata duniya da wai mata'un sai a ce jin daɗi mata'un jin daɗi ce kai shi yana so san menene hakikarin kalmar mata din nan da ya tashi sai ya bar birni sai ya je ƙauye yana zuwa ƙauye sai ya ga wata yarinya ta fita da gudu bayan ta yi gudu ta dawo sai uwa ta tambaye ta ma za hasala mai faru sai take cewa wai eh, kariya ce cewa akhadhat mata kariya ta dauki almata ne shi sai ce yau, wato dama abin da ya kashe kawai ya san menene mata da Allah yake siffata daɗin duniya da shi sai shi ya bi kariyar saboda ya zo neman ilimi kuma ga kariya ta dauki mata to ai gare ya je ya ga meye mata saboda ya samu yakinin menene jin daɗin duniyar da Allah yake magana don Allah yana kiran jin daɗi da mata kuma ya dace a san menene mata din nan sai ya bi karya yana binta har ya ci karfin da ta gaji sai ta yadda abu da ta yarda ya zo ya duba sai ya ga tsumma irin na da ba wai irin na zamani ne yanzu ba tsumma irin na da da mata suke kunzugu da shi lokacin al'ada wannan shine mata ɗin da Allah yake siffata daɗin duniya da shi iya wannan tsumma irin na da da ake samun tsohon yadi tsohuwar riga a yaga ta mata su rika yin kunzugu da shi a lokacin al'ada shine asalin kalmar mata'un da wannan Allah yake kwatanta jin daɗin duniya wato dukkan jin daɗin nasa bai wuce tsumman al'adan mata irin na da ba a shi ya zama duniya yaudara ne menene tabbas shine mu nemi lahira mu zama mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun nemi lahira mafhum tayyib wa ma inda Allahi wannan shine famata'ul hayati duniya jin daɗin rayuwar duniya amma wa ma inda Allahi abin da ke wurin Allah a lahira idan mutum ya koma khairin shi yafi alkhairi wa abuka shi yafi wanzuwa saboda jin daɗin duniya yana da iyaka duk jin daɗi a duniya menene jin daɗi na ku gaya min abubuwa da suka kunshi jin daɗi guda uku a duniya da kuka sani na ba na ji kuka ce kuka ce kuɗi da Allah ina zuwa to kuɗi misali idan kuka waiwaya shekara talatin waɗanda suke masu kuɗin jihar ku ko suke masu kuɗin jihata ko suke masu kuɗin jihar su don Allah yau ina suke waɗanda suke da kuɗi yake cewa a 1970s 1980s su ne masu kuɗi ina suke akwai su a yanzu ana irga su a cikin masu kuɗin garin ko ƙasar a nan duniyar yaudara take dole sun wuce mafhum tayyib masu mulki da kuka ce na biyu mulki da Allah daga shekara goma zuwa yanzu gwamnoni nawa kai a jihar ki akalla an yi guda biyu ko daga zuwan siyasa zuwa yanzu shugabannin kasa nawa aka yi akalla guda uku to shi ke da wanda ke nema duk wani abu na duniya ko Allah ya ba mutum nan dan lokaci kaɗan ne in ya dandana zai wuce da haka akwai tsohon alhaji mafhum akwai tsohon basarake akwai tsohon minista akwai tsohon ciyaman akwai tsohon gwamna akwai tsohon shugaban kasa ashe duk wannan takaitacce ne amma tun a duniya kin taba ji an ce ga tsohon mumini daga an yi hausan bai yi ba idan mutum ya rike Allah shi tenuwarsa ba ta karewa kawai man amila salihan min zakarin aw unsa wa nuqiyannahu hayatan tayyiba falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun ba ta bace wani fa da tsohon mumini ne wani tsohon mai takawa ne da da wani tsohon fa mai hakuri ne duk waɗannan nagartan ba a cewa tsohon mai kaza saboda me in mutum ya riga ya mallake su ya kuma rike su to babu wanda zai zo ya kwace da ikon Allah haka kuma idan mutum ya rike misali Qur'ani na daga cikin waɗanda suka koma wurin Allah sune ahlul Qur'an thumma awrasnal kitaba alladhina safaina min ibadina misali za a kama hanya a yanzu daga nan zuwa Kano da tsohon mai kudin local government ɗinku ko jihar ku da kuma da kuma gogaggen aran ma in nace ko in ce ma da mai kudin jihar ku da kuma aran man jihar ku a cikin mota guda ɗaya sai ‘yan fashi suka tare su a hanya Allah ya kiyaye bayan sun wuce kwanan babandu shi mai kuɗi da kuɗinsa gaba ɗaya tara zai je kasuwanci shi kuma ran ma ɗauki tilawarsa na haddan Qur'ani zai je shi Kano ya karantar da Qur'ani ko zai je ta hajjir ko ni'imarsa guda biyu ne wannan kuɗi wannan haddan Qur'ani ‘yan fashin nan za su iya kwacewa ɗaya su bar ɗaya da nasa nawa za su iya kwacewa na mai kuɗi da Allah za ya kwacewa aran ma mutane nawa ne aka ce da tsohon mai kuɗi ne yanzu talaka ne saboda mai imma an masa gobara imma an kwace kuɗin imma an masa damfara amma kin taba jin an ce wallahi da Isa Sudais a ramma ne ko Gokaru a mane ne ko Usaimin a ne ko Abu Amatillah ko Sila da aramomi ne ya kama hanya wallahi zai je Kano karantar da Qur'ani da yin tahajjud ya wuce babal da sai ya ci karo da yan fashi suka kwace tilawarsa yanzu ya dawo ko izu ɗaya babu da Allah an taba yin wannan wannan ke na cewa ma inda ya khairun wa abuka abin da ke wurin Allah in dai abu na Allah ne to shi yana tabbata duk abin da yake na Allah subhanahu wata'ala da kai tsaye ake neman aljanna da shi wanda ke gyara alaka tsakaninki da Allah in ki rike shi yana da tabbas amma duk abin da yake kawan duniya to ɗanɗanawa ake a duniya ma ana iya kwace shi Allah ya ce afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba ba za ku kula ba mafhum tayyib na'am أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا shin zai zama wanda muka masa alkawari alkawari mai kyau fa huwa shi wanda zai gamu da alƙawarin da muka masa na aljanna kaman mata'anahu mata hayati duniya zai zama ɗaya da wanda muka ɗanɗana masa kawai jin daɗin duniya babu imani huwa yawmal qiyamah da kuma shi ranar kiyama minal muhudari ne yana daga cikin waɗanda za a halakar da su yana daga cikin waɗanda za su a cikin wuta don Allah wanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala Allah ya musu alkawarin aljanna matsayin su ɗaya ne da wanda suka kafurce wa Allah subhanahu wataala ya ɗan ba su dan jin daɗin duniya su koma lahira su shiga wuta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace Hassan ne bi turkihi wa Ya yace Allah yana iya bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so bi ma'ana Allah yana bada imani ga duniya ga mumini da wanda ba mumini ba sai yace amma Allah baya bada lahira sai ga wanda yake me sai ga wanda yake so Allah bai ba da afuwan imani sai ga wanda yake so in kudin duniya da mulki Allah yana iya ba wa mumi yana iya ba wa kafiri yana iya ba wa musulmi na kware yana iya ba wa musulmi na banza zai iya ba su mulki zai iya ba su kudi zai iya ba su sarauta amma annabi yace Allah bai bada imani sai ga bawan da yake so a nan sai Allah yace wanda muka dandana masa rayuwar duniya da wanda kuma muka masa alkawari mai kyau a lahira zai je gamu da shi matsayin su iri ɗaya ne matsayinsu ba iri ɗaya bane wanda ke da alkawarin Allah shine wanda ya rike dahir amma wanda ya rike duniya ya bar Allah ya yi sakire shi kama iska ne mafhum tayyib annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace yu'ta bi an ami halin duniya ana zuwa da wanda yafi kowa jin daɗi a rayuwar duniya a cikin hadisin bukhari yace sai a shigar da shi cikin wuta na sakan ɗaya mutumin da yafi kowa jin daɗi a duniya bi an ami ahalid duniya wanda yafi kowa ni'ima a duniya ga mulki ga kuɗi ga sarauta komai ya samu annabi ya ce aka sa shi a cikin wuta na misali a ce sakan ɗaya idan aka fito da shi sai a ce don Allah a duniya ka taɓa jin daɗi sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba a rayuwar duniya duk jin daɗin duniya idan babu imani in mutum ya shiga wuta na sakan ɗaya ya manta da shi gaba ɗaya mafhum tayyib wannan shi sai Allah yace afaman wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi wanda muka masa alkawari alkawari mai kyau da zai gamu da shi kaman matta'anahu kaman mutum ne da muka jiyar da zai zama ɗaya ne da kaman matta'anahu wanda muka jiyar da shi dadi mata alhayati duniya irin wancan jin daɗin rayuwar duniya na wancan tsumman kunzugu din thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarina wanda kuma muka jiyar da shi dadi a lahiran a duniya idan ya je lahira yana cikin yan wuta da suke halakakku tambaya a nan wurin ake so ku bada amsa wanda Allah ya masa alkawarin aljanna ɗaya ne da mutumin da ya rayu a duniya ya yi mulki ya samu sarauta ya yi kuɗi ya je lahira ya shiga wuta wanne fi na'am shi ne mutumin da ya rayu a nan da imani ya sha wahala a duniya ya je lahira kuma ya shiga aljanna shi yasa idan Allah ya kira duniya sai nuna mana yaudara ne مفهوم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو ila dari salam da Allah ya kira duniyar gaba ɗaya nuna mana yaudararta sai ce Allah yana kiran ku zuwa ga gidan aminci wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kiran ku ne zuwa ga gidan aminci mafhum tayyib don haka abin da wanda yake bayyana mana duniya mai yaudariya ce idan mutum ya biye mata sai ta yaudare shi shi yasa iyaye mata wajibi ne ku rika yi wa mazanku nasiha da nemo halal ba haram ba haramun babu abun sha'awa ta kowane irin bangare a cikin abin da yake abun sha'awa shine halal shi yasa mata na magabata na da idan mutum zai fita neman abinci sai matarsa ta biyo shi hanyar waje ta rike shi ta ce masa ittaqillaha fina wala na harama wali an an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala radlahi yawm al ka ji tsoron Allah ka ciyar da mu halal idan baka samu halal ba mu yi hakuri da yunwar duniya shi ya fi sauƙi da mai hakuri haƙuri da wutan Allah gobe kiyama. Me dalili an cika ana cin haramun aka halartar da haramun ai rayuwa ce ta kafare. Walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama a al-an'amu wan naru maswallahu. waɗanda shine siffofin mata na da mace da cewa mijinta ka ji tsoron Allah ka nemo halal in baka samu halal ba mu yi hakuri da yunwar mu shi yafi alkhairi da mu yi hakuri da wutar Allah gobe kiyama har aka taba samun matar da ita da mijinta abin da suka mallaka a duniya sutura kwaya ɗaya ne shine bargo shine cikakken sutura da za a iya sallah da ita bayan bargon nan babu wani sutura da yake na kamala a gidan sai ya dauki bargon ya je masallaci ya yi sallah in ya dawo sai ya nemi dan karamin abu ya rufe jikinsa sai ba ta yi sallah wata ran ya je ya yi sallah yana gaggawa ya dawo gida sai abokinsa ya tsaye da shi ce limaza la tusabbihu Allahu ma'ana me yasa ba za ka tsaya kai tasbihi tare da mu ba sai ce da'ani la ya'lamu bi hali illa Allah ka bar ni babu wanda ya san hali na sai Allah yace a ina so na san wani hali kuke cike yace wallahi ni da iyali na wannan ne kadai sutura da muka mallaka a duniya na kamara da zamu yi sallah da ita mafhum tayyib da ta dawo ya dawo gida sai iyalin ta ga ya dade bayan sallah bai shigo ba sai ta tambaye shi mai gida aka yi ka dade sai ce wallahi aboki na ne yake tambaya na a waje halin da muke ciki da ke sai ta ce ka gaya masa ya ce na'am na fada sai ya ce al-yawm waqtul firaqu bainana ta ce yau shine ranar mutuwan aure na da kai makafna sinina la ya'lamu bi halina illa Allah wal yawma tashku Allah ila makhluqin min makhluqat ta ce mun zauna da kai shekara da yawa babu wanda ya san talaucin da muke cikin ni da kai sai Allah yau za ka kai karan Allah wajen wani halitta daga cikin halittunsa har ka ce ba mu da tufafi ba mu da abinci za ka auren ya kare da yau tunda za ka kai karan Allah wajen wani mutum a waje ya yau kuma mata gidaje nawa ne yanzu ba a cikin rikicin kayan sallah yan kadan ne babu laifi idan kin ce a wai yara kayan sallah da dukiya ta halal amma kar ki tilasta mai gida ya nemo haramun shi ko mai gida ya ji tsoron Allah dan wani yana da kuɗin ko ba zai yi ba ba sai ya nemo ba kuɗin yana shaki akan an yi magana sai ya ce to an yi a sallar layya ai ba sai an yi a sallar azumi ba to wanda kuma ya dace shi ko miji ya zama mai kyautatawa ba wai imani bane dan ka ji hadisin kuma ka ce to yanzu haka za rika rayuwa irin na gidan manzon Allah a'a haka za a rika irin rayuwar sahabbai rayuwar sahabbai zai kawo kuɗin a addini da shi kenan ka zauna haka amma mutum ba zai shaƙi akawun ɗinsa da kuɗi da ƙirƙe numfashi ba kuma a zo a yi maganan kuɗin kayan sallah ya ce a'a wannan kuma bai taso ba wajibi ne mutum ya kyautata wa iyalinsa khairukum khairukum li ahli wa ana li ahli wa ana khairukum li ahli a cikin hadisin muslim annabi mu yace mafi alkhairin ku shine wanda yafi alkhairi zuwa ga iyalansa ni kuma nafi kowa alkhairi zuwa ga wa zuwa ga iyalaina mafhum tayyib don haka rayuwar duniya mai ya ce rayuwa da ke da tabbas ita ce rayuwar lahira abinda qur'ani ke mana nasiha shine ni da ku mu rika ba da priority akan lahira mu rika damuwa da lahira fiye da duniya shi yasa Allah yace bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahima wa musa bal kuna fifita rayuwar duniya ne akan lahira wal akhiratu khairun wa abqa Allah yace lahira ta fi alheri kuma ita ce mai wanzuwa amma duniya yar kadan ake dandana mutum shikenan sai ya zama wani a hali mutane nawa ne suke da mulki suke da kuɗi suke da sarauta suka koma suna zaune ba su da aiki sai koran kudaje ba a yi da su suna raye kuma kamar sun mutu amma wanda ya rike Allah babu time da tenuwan sa yake karewa Kullum yana cikin tenuwa ne har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inda aran ma misali ya rike duniya ne ko ya tafi yayi kansila ko yayi chairman ko kuma ya yayi wani memba ko senator da ne ya riga ya kare amma tun da kika san shi kika san yake me yake jan baki yake hadda yake karantar da Qur'ani ana zata akwai ran da tenuwan zai gare ba a zato amma ni'imar duniya akwai tayin da za ta ina a ce miyan wani ya kare ai ai tsohon sanata ne ai tsohon memba ne ai tsohon chairman ne ai tsohon gwamna ne ai tsohon minista ne wanda ya tuna bara ku ka faɗa na'am ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا yunadihim a lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake kiran su fa yaqulu yace aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umuna ina waɗanda kuke mun shirka kuke riya cewa tira za su kwace ku aina shuraka'i ina abokanan tarayya na ni ne Allah kun dauke su a matsayin alloli kuna bauta musu ko kuna ganin cewa wai ba zan iya karban aikin ku ba dole sai sun sai sun amince ko kuma kuke ganin cewa abinda na hana ku na aljanna suna iya baku shine aina shuraka'i alladina kuntum tasumuna ina abokanan tarayyan da kuke riya cewa su ne za su iya kwatan ku a wurina qala allazi haqqa alaykimul qawlu sai waɗanda magana ta wajaba a kansu bi ma'ana ya tabbata waɗannan sun halaka rabbana sai ce mahalicci ya mahalicin mu ha'ula'i waɗancan alladina waɗanda aghwayna muka halakar da su aghwaynahum kama gawaina mun halakar da su kamar yadda suka halakar da mu suwa suke faɗan wannan waɗanda aka musu biyayya a cikin sabon Allah aka amince su a matsayin alloli ne ana musu shirka da Allah subhanahu wataala mafhum shine sai su ce haula illazina waɗancan su ne aghwayna muka halakar da su aghwaynahum ai mun halakar da su kama gawaina kamar yadda mu ma muka halaka kalmar aghwa iya nufin halakar da wane gawaina kuma su suka halakar da kansu wato yadda suka bata haka suka batar yadda suka zama yan wuta haka suka jawo wasu su zama yan wuta tabarra'ana ilaika muna barranta zuwa gare ka ma kanu ba su kasance iyana mu ya abuduna suke bautawa ba ma kanu iyana ya abuduna ko da Allah sun ce suna mana shirka ne mu anan mun barranta ba mu amince ba ya Allah ganin damar su suka yi kuma su sun halaka kuma suna kafa hujja wa Allah cewa ba su ce a musu shirka ba da wannan aya malamai ke cewa duk wani abin da aka bauta koma bayan Allah a filin kiyama sai ya zo ya kubuta da cewa shi bai ce a bauta masa ba babban wanda yafi kowa kafurci da batar da mutane shine wa shaidan iblis amma shi kansa shaidan iblis sai ya kubuta wa mutane ya ce shi ma bai yadda a bauta masa ba idan an shiga wuta zai tara yan wuta gaba ɗaya sai ya hau gaban su zai musu assembly saboda shine principal din yan wuta in akwai wani principal ya haƙuri misali muke yi sai ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni na muku alƙawari fa akhlaftukum sai na saba muku wa ma kana li alaikum ya kasance ba ni da wani min sultanin na iko akan ku illa an da autukum sai dai kawai kiran ku nayi fastajabtum ni sai kuka amsa mini ni ba ni da bindiga ba ni da wani tankar yaƙi ban zo gidan wani da mutum da bulala ba kawai kiransa na yi haka yadda ake kiran akuya shi ma sai zo abinsa za a tasar da mu je mu mafhum fala ta ni wa lumu an fusa sai shi ya ce kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku ni ba abin da na muku daman na kama hanyar halaka ne kuka bi ni kuma kuna son halakan dama to idan shaidan zai barranta wa mutane ba kuma ya saura ya ce to a yau fa ni ba zan kubutar da ku ba kuma kuma ba za ku iya kubutar da ni ba amma kar kowa ya zarge ni kowa ya zargi kansa wannan shine irin a matsayin shaidan na principal din yan wuta shine irin taron da yake yi wa yan wuta so wannan shine asalin ma kanu iyana ya abudun wa qila du'u shurak na'am wa qala alladhi haqqa alaihim alqawlu rabbana ha'ula'i alladhi aghwayna aghwaynahum kama ghawaynah tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya abuduna sai duk waɗanda aka bauta musu an rike wani gunki ne an rike wani mutum ne ana ganin sa cewa zai iya bada aljanna ko Allah bai amince ba ana ga shi ma Allah ne a'a mutum ya amince mutumin ya bashi aljanna tun a duniya ko kuma ana ga shi dan smuggling ne zai dauki mutum a filin kiyama daga farfajiyan kiyama zuwa ga aljanna ya kai mutane yana smuggling din su to duk wanda ya rike wannan yayi sakin resha kama iska ba wani mutum da zai iya smuggling din wani dan adam a duniya ya kai shi aljanna babu shi mutum bai iya smuggling din mahaifinsa ko mahaifinsa uwa ba ta iya smuggling ɗanta wa bai iya yin na gani miji bai iya yin na matarsa ba wanda yake iya smuggling kowa kar ta san kar ne kowa da aikin sa yake ji mafhum tayyib to da ka ka'ida shine mu bi Allah subhanahu wataala kar mu bi wani abu koma bayan Allah sai ce me وقيل ادعوا شركاء جاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب musu ku kira shuraka'akum ku kiraye su fada'auhum ko sai su kira su falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba lahum gare su wa ra'awul azaba a lokacin da suka ga azaba lau annahum kanu yahtaduna sai su ce ina ma da sun kasance su ma shiryayyu ne Allah ya ce wakila sai a ce ud'u shuraka'akum ku kira waɗanda kuka mana shirka da su waɗanda kuka yi wa Allah tarayya da su ku kira su duk wanda aka yi wa Allah tarayya da shi fada'auhum sai waɗannan mushrikai Allah ya kare mu daga shirka sai su garzaya sai su kira waɗanda suka rike a matsayin alloli ko a matsayin jama'a da za su kai su zuwa ga aljanna ko waɗanda suka sayar musu aljanna ko waɗanda suka musu laminin aljanna ko ba su da tabbas sai su kira su Allah yake falam yastajibu lahum a lokacin da suka kira su bayan sun yi me malamai sun yi tafsiri biyu na farko suka ce a lokacin da za su kiraye su a lokacin su suna mace ne ba a tada su ba sai a ce ku kiraye su ba za su yi sun kira ba za su amsa ba kamar an shuka dusa na biyu suka ce a falam yasta lahum za su ga musu a'a mu ba ruwan mu da ku ne an riga an tashi duka a filin kiyama sai ce mu babu ruwan mu da ku in ana ki tafsirin farko shine idan sun mutu ba sa iya amsa kiran wanda ya kiraye su yana me yana raye na biyu idan aka dauka shine idan sun kiraye su a filin kiyama duka sun tashi ba za su iya amsa musu ba kowa buya yake yi misali da Allah zai ce liman mulkul yau a filin kiyama Allah zai ce wake da mulki yau wake da mulki yau akwai sarkin da zai magana akwai mai unguwa da zai magana akwai dagaci ko hakimin da zai magana akwai wani honorable ko gwamna ko minista ko komishina da zai magana akwai wani shugaban kasa ko sarkin wata kasa da zai magana kawai mai sai Allah ya ce lillahi al-wahidul qahhar yau mulkin na Allah ne shi kadai kowane mai mulki yayi shiru ya ishe ki hujja a filin kiyama kowa yana tashi ne yadda aka haife shi na Aisha radiyallahu anha rage ta manzon Allah maza da mata babu tufa manzon Allah tsirara tace chafdi ashe za a yi kallo abin ba zai bi ma'ana ba annabi ya ce fitinar kiyama ta fi karfin dan adam ya gane a gefen sa mace ne tsirara bai ma ba mace fitinar filin kiyama ba ta iya sanin cewa wai namiji yana gefen ta tsirara ba wanda abin ya dame shi saboda kowa bai ma tuna wani mutum a duniya da motsa tsakaninsa da Allah subhanahu wataala a lokacin da suka ga azaba bayan an kammala hisabi gare su sai su ce lau annahum kanu duna ina ma da dai a duniya a ina ma da mun zama shiryayyu ina ma da a duniya mun yi sallah akan lokaci ina ma da mun yi azumi da mun bada zakka ina ma da a duniya sun nisanci zina da sata da cin amana da luwadi ina ma da sun yi kaza sai mutane su zauna suna ta zayyana irin waɗannan ayyuka ina ma da sun yi kaza ina ma da sun yi kaza ina ma da sun yi kaza mafhum sai wannan shine irin abin da suke zayyana wa kansu ina ma da sun yi kaza ina ma da sun yi kaza a lokacin a ƙarshen suratul mu'minuna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suna ma roƙon ina ma da za a dawo da su duniya su saki aiki ara ma za ka tuna aya din قال ارجع لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا ko kuma fara daga faman sabal mawazinuhu ka gangara ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه تلفه وجوههم النار وهم فيها كامحون ألم تكن ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلب على شقوتنا وكنا قوما ضالين قوما ضالين ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي واتخذتموهم واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم وكنتم منهم تضحكون قال كم لبثتم في الأرض كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون جزاكم الله خيرا مهل الشاهد ده أتكلم آية شيني مين قيل ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا متوا تزوى دين سيسي يا الله أميدم لعلي أعمل صالحا ne iya yiwa zan yi aiki mai kyau fi ma taraktu cikin abin da na bari sai Allah ce kalla ba za a mai kai ba innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce kawai da yake fadanta wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna a baya gare su akwai barzak har zuwa ranar kiyama wannan yake bayyana mana waɗanda ba su bauyi wa Allah biyayya ba sukan roƙi alfarman adawa da su zuwa ko babu dama adawa da su shine law annahum kanu ya hata duna ina ma da sun kasance kawai suna bin shirya ai da yafi sauki Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan shirya sai a tambaye su da cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu madha wa yawma yunadihim a ranar da Allah subhanahu wata'ala yake kiran su fa yaqulu sai ce ma za ajabtumul mursalina da me kuka amsa wa manzannina na turo addabawa ɗaya bayan ɗaya don a amsa musu da me kuka amsa musu Allah zai tambaya kowace al'umma sai an kira ta an tambaye ta shin kun amsa wa annabinku ko ba ku amsa masa ba a lokacin sai mutane su ta annabawansu za a kira annabi nu a ce ka isar da sako ya ce ya Allah na isar sai a kira mutanen a ce annabi nuhu ya zo gare ku sai su ce waɗanda suke kafa sai su ce wallahi ƙarya yake mu mu ganshi ba ba abin da ya zo ya gaya mana wallahi ya Allah mu in ka aiko shi ba abin da ya zo ya faɗa duk al'ummomin annaba da suka kafirce sai su ta su sai a kira annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zai ce a'a Allah duka sun isar da sako kuma Allah din ya fi kowa sanin halin wa huwa a'lamu bi halihim jami'an amma sai tambaya sai annabin mu ya ce sun isar da sako saboda ya karanta a cikin qur'ani an yi wahayi zuwa gare cewa annaba sun isar da sako mafhum shine fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ila bika ala ha'ula'i shahida za a zo da annabawa suna shaida akan al'umma sun sun yi sabani sai annabin mu yazo shi ya tabbatar da hukunci to da ka hatta annaba ana karyata su a lokacin shine Allah ya ce zai tambaye su maza za ajabtumul mursalina da me kuka amsa wa manzanni me kuka ba su amsa na'am فعميت عليهم الأنباء anbau yawma idin fahum la yatasaalun fa'amiyat sai laburran suka suka makance gaba ɗaya, wato labarai a wurin su zai zama labaran sun makance al'anba'u anan shi shine asalin ainihin fa'il Yau ma idan a wannan hali fa hum la yatasaaluna kuma ba sa iya tambayan kowa wato makancewar labari sai su rasa makamar magana maganar ma ba sa iya yin ta gaba ki su gagara cewa komai a wannan hali din saboda sun karyata manzanni kuma annabin mu yayi shaida akan su shikenan hujja ta gare ba wani bayani al'amba duk abin da ma suka sani sai su manta shi kawai sai zama labari komai a wurin su babu shi wanda yake bayyana cewa matukar mutum ba imani da Allah yayi ba hatta irin tambayoyi da ake a cikin kabari ba zai yi amsa su ba me dalili ya shiga cikin fa'amiyat alaihimul anba'u kawai mutum ya kafirce Allah sai ya ce bari ya samu tambayoyin kabari da tambayoyin filin kiyama yi kramin amsoshin shine sata shine zina shine cin amana shine luwadi amma ya haddace su tilawa kamar tilawa ABCD ko alu an baki wa ko alifun ba'un ta'un wannan tilawa ba ta zuwa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana abin da ke taimaka mutum ya bada irin waɗannan amsoshi shine imani yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha mafhum tayyib don haka fahum la yatasaaluna alhali a lokacin la yatasaaluna ba sa ma iya tambayan ko ba sa irin tambayoyi tsakaninsu wane ba zai iya tambayin wane ba wane ba zai iya tambayin wane ba babu tasa'ul bainahum shine da Allah yake cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaaluna tambayoyi irin na wane tambayi wane wane tambayi wane babu ba wanda zai zo filin kiyama ya ce da Allah wane menene amsan tambayan nan da ake yi ne da Allah wane an ce man rabbuka menene amsa babu wannan ko kuma da Allah wane mun je wajen ko zaka dan mun sheda ni ne ma sheda kai ka mun sheda wannan tambayoyi sun kare gaba daya ba mai juya ya ce ni fa ban ga ma ko garba ta ya zo wurin nan ba ba ki juya ki ce ni fa ban da ci a wurin nan ba ko ban kande a wurin nan ba duk wannan baya iya yiwa ba wani mutum da ke tambayan bai ga wani a cikin yan uwansa ko aminansa ba ba ki juya ki ce ina yayata ko kanwata a ina hajiyata ko ina kaza na duk wannan babu wala ya tasaaluna hatta masu imani suna cikin wani hali balle wanda suka wa Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu wanye lafiya ya rayar da mu da imani ya kashe mu da shi نعم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب أما وندي توب وآمن يا إيماني وعمل صالحا يا أيكة أيكي من نجرتا fa'asa da sannu ayyakuna zai kasance minal da daga cikin mutane masu rabo Allah ya samu a cikin su ababuwa uku ne na farko fa amma man taba wanda ya tuba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa ai taba min shirk wanda yake yi wa Allah tarayya da wani abun bauta sai ya tuba ya daina wa amana kuma ya biyo bayan wannan din da imani ya zama salihin bawa wa amila salihan ya aikata ayyuka masu nagarta da sannu Allah zai sa cikin mutane masu rabo shine um, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما Allah ya bayyana mana sharɗan tuba da ya kira shirka wallazi la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa duk wanda ya shirka ko ya zina ko ya kisan kai ya fara cikin kazanta Allah ya ce illa man taba banda wanda ya tuba kin ga ya kira ai shirka gaba ne ya kira tuba wa amana ya imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau masu irin wannan sifa fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canja musu munanan ayyukansu da waɗanda suke kyawawa mafhum tayyib Allah zai duba munanan ayyuka sai ya replace din su da ayyuka waɗanda suke masu nagarta ka ka'ida da wannan malamai suke fada cewa wanda yake zunubi a da a rubuta mar zunubi guda miliyan ɗaya sai ya tuba tuba ta gaskiya ya koma zuwa ga Allah idan aka goge zunubi ɗari ɗin miliyan ɗayan za a ba shi lada miliyan ɗaya saboda Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai ce fa ulaika yubaddilu Allah ana canja musu sayyi'atihim munanan hasanat da kyawawa wato ana replacing munanan ayyuka da equal number na kyawawa shine yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu gafurar rahima Allah mai gafara ne mai jin kai amma da sharadi waɗanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki na kwari dole sai an hada abu uku dole mutum ya tuba daga zunubin da yake ya taka birki ya yi ribas daga sabon Allah na biyu ya kuma yi imani ga Allah subhanahu wata'ala sannan bayan imani ya tabbata zuciyarsa sai kuma ya ci gaba da yin kyawawan ayyuka ya yi ƙoƙarin intensifying ayyukansa na kwarai sallah akan lokaci ba da zakka yin azumin farilla da nafila karatun ƙur'ani, sadar da zumunci kiyaye dukkan gabbai daga sabon Allah fa asa da sannu ai yakuna za su kasance min al muflihi na waɗannan daga cikin mutane masu rabautuwa mafhum tayyib na'am wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar hmm. ma kana lahum al khiyara hmm. subhana allahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar mahalicin gashi yake halitta abin da yake so wa kuma yake zaben abin da yake so ma kana lahumul khiyara su ba su da wani zabi subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala daga abin da suke masa shirka tare da shi wa rabbuka ya'lamu yakhluqu ma yasha Allah shi yake halitta ababin da yake so mafhum Allah shi yake halitta wanda yake so Allah ya ga dama yayi mu a mutane idan da Allah ya ga dama da yanzu sai yayi dan adam ba zan ce ke ba da sai yayi ta yanzu a matsayin kadangare abu yayi da yayi mutum a dan adam da yayi shi a kadangare wanne fi daraja dan adam ya fi malamai suka ce Allah ya kira hankalin mutane yace shi yake halitta abun da yake so yake zaba da yayi mu mutane zaben mu yayi bai dace mutum ya zama kaman dabba ba lokacin da mutum ya gagara fahimtar kadaituwar Allah ya gagara bauta Allah to ai gara ma dabba da shi ai gara bishiya da shi ta za a yi mutum a matsayin dan adam ya zama kamar dabba mu dube da Allah ya ɗaukaka dan adam da kan sai faɗa a Qur'ani wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun ɗaukaka dan adam mun karrama shi a cikin kogi da akan tsandauri mun dauke shi cikin ruwa da kuma a cikin akan kasa da kuma cikin me a cikin ruwa duka girmamawa ne yanzu akan kasa sai kiga mota na tafiya trailer kaman anguwa guda sai kiga dan adam ne a cikin ke janta idan waye kera ta dan adam Allah ya bawa fasahar kerawa wake tuka dan adam kin taba ganin dila ko zaki ko giwa na tuka mota Allah bai zabe su da wannan ba ashe da yayi mu yan adam ya ba mu falala ne duk ƙarfin zaki ba zai iya tuka mota ba duk ƙarfin giwa ba ta iya shiga trailer ta ja amma ɗan adam da za ta yi breakfast da shi ba ta mako shi ba sai ya tuka ta ashe halittar da Allah ya mana ya fifita mu akan dabbobi da hikima da hikima wannan to lokacin da mutum ke kaucewa daraja da Allah ya ba shi to yana mai da dabba ta fi shi daraja mafhum mutum yana nuna cewa dabba ta fi shi daraja a wannan halin to abin mutane ba sa iya fahimta kenan abin da mutane ba sa iya ganewa kenan dole mu amince da cewa Allah ya mana daraja a matsayin yan adam kada tunanin mu ya zama irin tunanin dabbobi ya dace mu fi dabba sanin ya kamata shine walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr fil bahari kuma ki duba dauka ɗan adam da Allah ya yi sai kiga ga jirgin ruwa ya ɗauko kaya da trela ɗari za ta ɗauka amma sai ga ɗan adam ɗaya ke tukawa duka menene wa hamalnahum fil barri wal bahar ke sa Allah yace ya khaliqu ma yasha'u wa yakhtar yana halitta abin da yake so yana zaba ashe daraja Allah ya ba muka zama mu mutane ne mutum ko da ba musulmi ba saboda zaben da Allah ya masa baya yin kashi akan shimfudin sa a gidansa akwai banɗaki da zai je shi amma dukkan dabba a cikin ɗakin da rike kashi dukkan dabbobin da muka sani tsirara suke yawo akuya 'ya'yanta na binta tana da tiya tsirara sun tsirara dukkan halittu suna nan babu mai riga amma mu muna sa kaya amma sauran dabbobi da su da ƴaƴansu kowa tsirara ne shi ne fa yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ya zabe mu a matsayin ƴan adam yayi tunanin mu ke zama na dabbobi mutum na inkarin cewa Allah shi kadai ne wahdahu la sharika la ina hankali a cikin wannan al'amari din bayan Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a mafi kyawun daidaituwa babu wata halitta da Allah ya yi mai kyau da daidaituwa irin halittar dan adam yanzu da Allah wake sha'awan a da shi zaki wake sha'awan ya riga tafiya kamar maciji akwai mai bukata na wa yake so a da shi tsuntsu akwai mai bukata a da shi bishiya duka babu me dalili saboda ya fifita mu mu kadai ne halittun da ba ma amincewa a da mu wata halitta mu muna so a bar mu a inda muke dan adam bai so ka mai da shi kowace irin halitta don shi da kansa hatta fitirarsa ta gaya mar cewa halittarsa ya fi na komai kyau ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar a cikin namu ma kuma sai Allah yana zaba wasu musulmai ne a cikin musulmai sai Allah ya zabi wasu su zama mu'minai ne a cikin mu'minai sai Allah ya zabi wasu su zama su muhsinai ne masu ihsani a cikin masu ihsani sai Allah subhanahu wataala ya zabi wasu na'am sai su zama me annabawa da manzanni ne shine wa yakhtar ya zama daidai da Allah yace Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaba daga cikin mala'iku daga cikin mutane yana zaben manzanni ya turo a cikin mala'iku ya fifita mala'ika Jibril tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha dau zaba ne abinda malaman balaga ke Kiran al-itinab zikrul ammi ba'da al-khas saboda an fifita shi haka a cikin mutane Allah ya fifita annaba da manzanni akan mu duka wannan menene Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yakhtar yana halitta abin da yake so yana zaba ma kana lahumul khiyara ba su da wani zabi da suke da shi a yanzu tunda sun ki imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba su bi Allah ba to a filin kiyama babu zabi gare su subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna ba su da zabi ba za su hana masu imani bauta Allah subhanahu wa ta'ala ba Sarki ya tabbata ga Allah daga abin da suke masa tarayya Allah subhanahu wa ta'ala ya barranta daga dukkan abin da ake matarayya kuma ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a tara shi da wani abin da yake makhaluki Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanci a bauta masa babu abin da ya dace a bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya ta farko tana cewa mijinta ne ya tafi ya batta tsawon shekara biyu ba abinci sai ya kasance in ta neme shi a waya ba ta samun sa, da ta samu abokinsa ta gaya masa sai ya kira shi ya bata sai suka yi waya sai take ce masa ya sake ta kawai sai ya ce ta yi hakuri zai dawo kuma zai biya ta kuɗin shekara biyun da ya yi to sai ta ce ita in dai har ta koma gidansa to kamar ta yi aure da mahaifinta ne to yanzu ya dawo kuma ya ba ta haƙuri kuma ta ji tana son sa shine take tambayan malam ya za ta yi wannan abin da ta yi shi yake kira da suna me ta yi izhari wa mijinta ko qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ko inna Allaha sami'un basir wannan shine izhari abin da za ta yi za ta yi kokari ta sauke nauyin abin da yake kanta Allah ya ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim ma kunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahunna sai ki duba cikin suratul izhar ga tanan Allah subhanahu wataala ya bayyana miki mafita menene abin da za ta yi za ta yanta baiwa na farko ita da ta yi rantsuwa da idan babu baiwa a yanzu me za ta yi sai ta yi azumi na wata biyu masu bibiyan juna faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa gabanin mijinta ya shafe da sai ta zo ta yi azumin wata nawa wata biyu in ko ba ta da iko sai ta ciyar da miskinai guda 60 ki duba cikin suratul mujadala sura ta 58 daga aya ta farko zuwa aya ta hudu Allah subhanahu wata'ala ya bayyana matsayin zaka abin da ke kanta kenan ta yi izhari ko ta yanta baiwa ko ta yi azumin wata biyu ko ta ciyar da miskinai guda sittin saboda ta kwatanta mijinta da mahaifinta wallahu ta'ala alam take cewa malam yaronta ne yake dauke dauke sai aka ba ta shawaran a samu zuciyar tinkiya a gasa a hada da wani ruwan rubutu a rinka sa masa abinci a kullun yana ci insha Allah wai zai daina a samu tinkiya zuciyar tinkiya a gasa a hada da dan wani ruwan rubutu ana sa masa abinci in yana ci zai daina shine take tambayan ya ingancin maganan nan yana dauke dauke gaskiya wannan bai tabbata a sunna ba ko kadan bai tabbata a sunna ba a matsala ta yin rubutu akwai maganganu da yawa kai inda aka dan samu asali yake magana shine abin da ya shafi ko mace mai nakuda ana akwai maganganu har na sahabbai radiyallahu anhu haka Sheikh Abubakar Mahmud Jumi rahmatullahi alaihi yayi magana a gargashin wannan koda cikin tafsirinsa amma akan yaro iya dauke dauke bai tabbata a sunna cewa za a masa rubutu a hada da wani bangaren dabba a dafa ba bai tabbata a sunna ba kuma bai dace musulmi ya nemi magani daga wani cuta na yaro da ya shafi sata ba face ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya karanta abin da zan yi nasiha gare ki na farko a tsaya masa da addu'a na biyu a duba su wane ne abokanansa iya da abokanai na kwarai da na banza a tabbatar da alakarsa da na kwarai na banza a raba shi da su saboda mafiya yawan yara suna lalacewa daga harka da abokanai ne na uku bayan nan a daina ajiye kuɗi inda yaro zai gani saboda ganin kuɗi yana koya wa yara barna don haka a daina barin kuɗi a inda yara za su rika gani wannan kuskure ne na hudu a duk abin da gan shi da wani abu da ya saya matukar ana kokon tutu a bincika menene sos din abu in ya ce wani ya bashi a bincika waye bashi a in aka ga abin yana sata ya ce wane bashi to a hana shi ma gaba ɗaya karɓan kyauta saboda yara suna da dabarbaru zai iya zuwa ya sadar ya ce a abokin babansa ya bashi to a hana shi karba gaba daya sai sa akwai yaran da zaki ga kin musu kyauta a mu a gida an hana mu wannan iya daga cikin matakan da ake bi matukar yaro yana fakewa ya sata ya ce an bashi ne sai a ce to babin kyautar ma yanzu an ce ka hakura da shi na biyar a yi kokari ya zama an shagaltar da shi da biyayya zuwa ga Allah a kai shi ajin haddan Qur'ani ya rika wuri a wuri yana haddan Qur'ani ya zama bai da wani lokaci da zai sake wasu harkoki na rayuwa wannan ababe a yi ɗauki mataki a kai in yana da wata bukata da bata wuce guda da iri ba a gaya masa ka zo mana da bukata za mu taimaka maka dan abin naira ɗari ɗari biyu akwai a iya bashi idan yana da dalili mai ƙarfi saboda lokaci kankane hannu ya zama ba a yi wa yara ihsani kwata-kwata suna da bukatu irin nasu na yaren ta shege koya musu yaro kin bashi doya da safe ya karya babu laifi da rana bashi shinkafa da wake a dare an yi tuwo an bashi ba kadai wannan ne bukatarsa ba akwai bukatunsa da baki sani ba daga ciki akwai balambala matukar kudin balan-balan bai fito ba za a samu matsala da shi akwai kudin wisil da ake hurawa daga lokaci zuwa lokaci wani lokaci yana ga dan kallo kallo yana bukatun ya rika lekawa yana kacar kacar yana gani shi a wurin yaro waɗannan ababe gaba ɗaya sun fi wannan doya da shinkafa da wake da tuwo da aka bashi waɗannan ababe yana bukata gare su ba za a shagaltar da yaro duka da kayan wasa ba amma kuma ba a hana shi dan abin wasa ɗaya biyu gwargwadon shekarunsa ai mun gana na Aisha radiyallahu anha da fiyin halitta ya aure tana yarinya ta zo gidansa har da yar bebi ya ga tana wasa da shi ya ce mata wannan me tace dokin Annabi Sulaimanu ne saboda me saboda yarinta amma bai hana ta ba sai ce lalle Annabi Sulaiman dan gata ne inda wannan dokin sa ne wannan yake bayyana mana ba a raba yaro da wasa duk iya bayanan da zake wa yaro ba kya gamsar da shi da makamilin mutum in baki sirka masa dan abun wasa ba yara ne an musu bayanin dukkan ni'iman aljanna babu cefane babu bashi babu kaza da aka gama a cikinsu babu wanda abin ya burge saboda su a duniya ba za bashi ba sa nan. ana gama malamin ya ce kuna da tambaya eh wani yaro daga hannu ya ce malamin na tambaya ce tambayi ya ce malamin aljanna ana wasa da biri malamin ya ce aka ce wa malamin ya ce ana yi ya ce ana wasa da biri har ma kowa za a bashi ya mallaki birinsa to a nan ajin sai ya zama gaba ɗaya rude da dariya da murna me dalili saboda in dai aljanna ana ba mutum biri yayi wasa da shi to ai ni'iman aljanna ya kai ni'ima to kin ga shi yaro haka yake ni'imarsa shine biri amma yanzu ki tare da tawa da manyan mata a ce aljanna ana wasa da biri ai ya zama punishment ai wannan azaba ne yanzu ki aje arama ki ce aljanna za a baka biri ai ya zama damuwa gare shi amma yaro maganan cefa ne bai kama hankalinsa amma kina tare da taji ka ce aljanna ba a cefa ne sai ki ga ya gyara zuwa hmm? abun yayi aljanna ba a bashi sai ba a bashi ce Allahu akbar yaro duk wannan bai dame shi ba saboda a duniya duk wannan ba sa ajandar sa ka gaya masa abin da ya dame shi ce masa aljanna ana wasa da biri ana ba mutum balan-balan akwai handset a aljanna akwai remote control a aljanna daga an ce za a bashi handset zai danna to shikenan komai yayi shi handset din ba ya buga waya ba a bashi yayi wasa da shi abin da yake bukata to akwai handset din wasa a aljanna to kowane mutum ba a hana shi da abin da yake bukata na gaba rayuwarsa sai dai kuma ba za a bar abin ya shagaltar da shi daga biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ah, na san akwai yan da yawa da suka kawo taimako ga wata takarda ma muna kafin yanzu wata ta kawo turmin zani guda biyar a mata addu'a a ba wa marayu a mata addu'a duk wanda suka kawo taimako ba sai an karanta ba ga injiniya ya rubuta su a takarda daidai kaman guda bakwai dukkaninsu Allah san bukatun ku Allah ya biya ku da gidan aljanna marayu da gajeyu da sabin musulunta on their behalf suna godiya Allah ya saka da alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam